कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए कि जैसे तुझको बना Rohit Shetty ya kasance fitaccen mai bada umarni a Bollywood. Ganin cewa duk fina-finan da ya bada umarni a kai a bana dai a Bollywood sun taka rawar gani ta inda suka samar da makudan kudade abin da sa ake masa lakabi da mai kashin arziki. Tun da fitowar fim ɗin Gold Maltry, ganin irin alherin da fim ɗin ya samu biyo bayan karɓo da fim ɗin ya yi a tsakanin ma'abota kallon fina-finai da zamansa sai gaba-gaba yake yi a fagen fina-finai. kusan duk shekara idan rohit shetty ya ba da umarni a fitar da fim to tabbaci hakika wannan fim ɗin zai kasance ya shiga zukatan mutane sosai kuma ya samar da dimbin kuɗaɗe. fina-finan da rohit shetty ya ba da umarni a kansu kuma suka samar da maƙudan kuɗaɗen sun haɗa da golmal singam chennai express singam returns bolbachnan dilwale da kuma golmal a karo na biyu fina-finan rohit shetty sun kasance masu ɗimbin dabaru da ƙyalƙyali a koda wani lokaci shi ya sa abota kallon fina-finai ke sha'awar fina-finan sheti kuma a karo na biyu fim ɗin golmal a cikin kwanaki tara kacal ya samar da kimanin dalar amurka miliyan 32 बजती सजती है शहनाइया से राहों में सुहाग रात है